la abu mai bakin magana ba shi kare bane tare da mutane a'a ya naga hannun ku wasika gurin shugaban kasa za mu mika zan iya zama wa spika yi abin da ka saba da kisa kon ka mika cikin wasikan namu na yau yauyar nasiha ne don mutane sun fara raina mutane shin wai shugaban kasan nan sa'an wasan ku ne shi ya zabi kansa ma ko zabansa sa haka ne na ga shugaban kasan nan zabu ne kada mu manta cewa kamar mu dan adam ne zai iya daidai ko akasin haka ne in ya kuskure mai zai hana mu yaduwa ne amma ya matsalan mutanen mu ne mun buge zinin ke mun bashi shawara ne misali shugaba tausayawa mutane al'ummar ka suna cikin musifa ne da sanin ka wasu suke kwana da yunwa ne yan kasa yau suna cikin hukuma har wasu na nadamar zaben ka ya haka ne shugaba bayan da za a sassauta mana ne a gafarce mu muna tausayawa kanmu ne ba umarni ba ne mu zo da yar shawara ne bisa tsarin shugaban mu zaka dube mu ne a tausaya a tallafa a duba mutane yanzu mu mun hakura da lantarki mun hakura da titi wannan duk da sauki abin da za mu dan saka a baki idan da hali shine muka fi so yayi sauki akan ne talakawa suka firaki bayarwa na rukon a bashi ya sa a baki yau talaka na cikin wani hali ya yi bada cikin nutsuwa yana babu hali muna jaddada mu idan ta hali abinci ya wadata har a gidan mara hali muna sa ran ajiya taimaka mana mun zabe ka da sa ran zaka kyautata mana mun san burin ka kasar ka gyara mana amma bangaren abinci yunwa na kallaba mana don Allah don annabi tausaya mana Müller-Tusherren.